انا نحن نحيي numituwa والينا masir. tabbas mu ne muke rayawa kuma mu ne muke kashewa babu wani mai rayawa sai mu kuma babu wanda yake kashewa wanda ba mu ba kuma gare mu kaɗai bayi za su koma ranar alkiyama domin fuskantar hisabi da sakamako